kuma ni yadda na jingina da kujerar na haka nake fata in ganna a kanta na dare dare gaskiya ne sun bana to wannan shekara fata matasa ce an gaji da tsofaffi an riga an haƙura an dawo an ce to yanzu matasa ake so a yi ana so a yi masu jinya duka amma mai gari <laughs> ka da gaskiya ne mai gari ya da ni ko kaga da kwadi na san san nake gaskiya ne wai masu wannan nan ma nawa suke suke bin mu da ka hudu ka hudu eh da ka hudu to a biya karo ta jaka guda a ce ta sa shi ta sa man shanu sosai to shi eh, a karko sai a ce zan haɗo ni balas to shi kenan eh, insha Allah a huta lafiya ah! a huta lafiya kawai a ba tsofaffi su ta jan zare ai su suke da nasu mu ma muna da namu sai su saka hankalinsu a jikin mu mu yi amfani da kuruciyar mu su kuma su yi amfani da tunaninsu a kan mu nan sai a zauna lafiya ai ta abu sai ka ce <laughs> Allah sarki kuma dai barira mm. yi matsala ta na bari raya kake kullum idan na gaya miki magana ba ki saurara ta wurin kan kiyayya kuma ni na san da ba haka yake ba yanzu abin da nake so da ke ne ki shiga ki ga aikin da ne zai ga abin da ne. Allah wallahi ai factory ne nan guda Shi zan factory factory ne kamfani kamfani na kwayaye ba wallahi kamfanin kwai kamfanin kwai da kwai kwai da kwai da dan makwayo da baya kwai yarinya yanzu kana nufin yanzu na babu duk kai kai wannan kwa ta shirin ma kina jini Allah ya rufa mu asiri yanzu babu irin cin mutuncin da baki mun saboda ni da sana'a to yanzu Allah ya bani na baba na'am da baba ni fa lamarin nan naka fa ya fi fara ni tsoro to ta ya za a yi mutum a ce yana yi to na baba ne ke na baba ta'am dan Allah dan annabi mm. mu ɗauki wannan maganar mu ajiye ta a gefe a cire batun wasa ko raha ko wata zolaya ko wata tsokana mm. Allah ya rufa mana asiri ya ba mu sana'ar yi saboda haka ka je ka fita ka yo mana karmami ko ka ɗebo mana kara ko itace sai mu zauna mu dafa kwallon kaga daga nan sai ka ɗauka ka tafi tallaka je ka siyar ha ba yarinya ai an wuce nan wai ga miki a dafe yake zuwa Na baba kana nufin kwan a daga ke Kwarai makwa. Wallahi da dumi. Doki ne ki fasa ki gani ne. Da dumi. Yanzu kana nufin in na fasa zan gan shi a dafe? Dauka ki bude ki gani. Fasa shi ga. Ba kai wani irin mutum. Dan baiwa ne. da babu ko zakara fa baya yin kwai a ah. ciki ba rikita shi a bakin ciki sosai To na baba ko in bare maka gaci. Ai idan ne guda goma yana takwas. Yanzu na baba. Dan Allah dan Annabi yanzu na baba kake yin kwanna. A a cikin irin wancan wanda yake saba ciwo ko wanda yake saba ciwa in ji haka na baba mun huce takaici mun samu sana'a wallahi hajja da dubin sa Allah ya sa kai ya kasuwan ni ana nan an kakkama ba laifi muna nan kakkama to Allah ubangiji Allah ya kake kai mana na daga cikin ya kasuwar ai kai wallahi lafiya lau bayan fa nawa nawa ai yanzu biyu hamsin ne kawai ai ni ka san nawa ai kayan akwai rangwame ai eh, haka ne wannan za muke ka san harka ita kasuwar yanzu sai a hankali kaga wannan sauki shine iya saukin da ne in ka je wani wurin ma ɗaya naira hamsin ne in za ka ɗauka ka ɗauka kai to ba ba eh. shikenan ba abokin tafiya ta guda ɗaya ba kama guda ɗaya yawa eh guda ɗaya ka bai to shikenan ba ni kudin mutu dan ni kin gari zan shikenan shikenan sai mun haɗu to shikenan ka bashi 25 ba matsala yawa hemu hadu kwai da kwai Allah ya dafa mana kwai kwai da kwai ya ba wannan eh a za sai kwai <laughs> A Allah baka rubuta a lejik ya gaja an lafiya lafiya lo yana hutawa kenan eh ya jama'a wallahi lafiya lo to wallahi ai na ga maka kwai lafiya lo alhajin Allah gashi nan ya yi lugub Nawa wani wani wani wani? Eh, hamsin hamsin ne alaji. Hamsin hamsin? alaji, ai ka san nan ba irin nasu bane ai alhajin Allah guda nawa kake so ne a guda biyar ba zai wuce guda biyar ba yara zan miƙa su tun yi tun da guda biyar za ka kuma yara za a ba ka kawo guda biyar sai in ba in ba ka kawo ɗari biyu sai in ba guda biyar an rage ma kuɗin gaya yanzu ba ba dai ba da ya rage to ai na rage ma alhaji naira hamsin ba na rage ma alajin Allah kenan sai gashi yawwa gashi bismillah ai ba shi kawai da leda ga eh wallahi leda ce masa ƙari ba shi kawai cikin gida na ma za mu miƙa da abin to ba matsala har yanzu dai fentin nan ba a samu an yi ba kenan alai eh, na baba ka san al'amari <laughs> eh gaskiya da zai eh. to ubangiji Allah ya dafa amin na sai an ji alaji a tashi lafiya kwaye wallahi kasuwa da sunan Allah hmm, ya alhamdulillah wannan haka ne sai yi sani kwa abin da ya rige ɗaya biyu hudu biyar shida bakwai guda bakwai ya rige eh oh. ne ta baba ki karba na kuma ai hada kudin zaki gaba daya alale na talla alale na kwai sannan riba idan an samu sai a raba biyu in baki ribin da ɗauki ribi haka tsarin yake ka rige manyan ciki fi dauka na baka ko kai ba makaho ne ba ka gani ba wannan na sauran kamar ya ina tura ki kawo za a ciro za a rika yagewa ana ajiyewa asusu za mu saya mu rinka zuba kuɗin nan a ciki ba to kai mun gode akan kana kwai duk ko me sai kin haka ne in ga miki magana hiki hiki hiki hiki hiki hiki ba ki ba za ki bi umarni na ba a matsayina na mijinki wa ki san wahala wannan ni fa nake kwannan fa ko ba ni nake kwannan ba saboda ka fara tabuka abin arziki a gidan nan shine yasa yanzu kenan har kake zaune da ni kake yi min gori kake gaya min bakaken maganganu san ranka saboda kana ganin cewa yanzu kana kwaito da da baka yin kwan waye duk yake sauran abubuwan da yake ga mace ba abin da ba na yi ke ce saboda ba ke da godiya Allah kike ganin kan ba abin da nake miki abincin gidan nan wa yake cewa ci da shanki da tufafin ki duk ba abin da ba na miki a gidan nan haka kika zo haka kika zo ga na kin fara ja kin fes da ke amma ai da ba ka ki to ko jinin ka nake sha a'a ni da ga miki da ja kin kin ba ka ki ko jinin ka nake sha wallahi kin ga wani shi sheki ki kuma sannan yanzu abin da nake so da ke ne. da Allah da Annabi kan mu fara irin haka dake da Allah in ga dai Allah riga ya mana asiri kwannan ana samu ana dan rage hanya da shi ko ba haka ba to ki bi hankali mu da lafiya kaga in ban da kwan ka gaya min abin da kake tsidanawa ni nake yin kaza duk abubuwan da ake yi a gidan nan ai ni nake yi ko duk wata wahala ka da tsawainiyar ka da miya duk dawa yake ba ni ke yi maka ba amma saboda yanzu ka fara yin kai ka fara na abin arziki kenan eh to zagi na zaki kenan zagi na zaki ko hmm? wa yake yin kwan eh duk ya da kuma kwannan ma a dafe yake zuwa balantana ke kina dafawa dafaffe ne bugun kamfani ne daban yake da na shago kai min gori akan kana kwai ba na kwai min gori na ce ka yi min gori ki je na ga miki da kawai ki gaskiya nan gaba ba haka za a rinka yi ba idan kuma kika ce ba haka za a yi ba to ni zan rika lalik kudin komai a lissafi a waje ba zan kawo miki kudin nan gaba daya ba sai rika lalik komai gaba daya in na zo in baki naki da abin haka ne ha wannan ki tashi ki shiga da shi ki an jima idan ma ba a samu ya shiga ba ko almajiri ba rika ma samu lada ya Allah ya ubangiji ka sa idan yayi kwannan yankashe shi ba amin ba ya Allah wanda ya dame mu ubangiji Allah ka dame shi ina jin ka dauri fa nake zan fita kin da kin da mun da dawa kin da kin mun me zan baki kuma ni kike da da da ai ba shi na dauko ta ni na so nake na siya an samu wani abu kin kina mu da Allah ran dan aran 200 laraba abasawa yau ake ci dan Allah in naje na dawo wallahi zan baki 200 kamar gaske sai me kake sayarwa a kasuwar da zaka tun ara maka 200 da zaka je ka Eh, kasuwa an ka samu ka kawo mun kuɗi. Yo ai kasuwa ni kun kowa tashi. To rumfunan nan sai na gama kirge. Aikin ka kenan? Ko ɗan kiwo na zamani ba za ka ɗaure ba. Eh. Kuma kake magana kasuwa. In za ki banki ban in ba za ki bani ba. Ya magana ba za ki bani ba. Ba ne ita ba za a bayar ba. Wannan ma bashi na na karɓo. Da Allah. Nake son ɗan siyar ni ma samu wani abu a kai. Ke duk mutuncin da muke zan bata gurin aiki za ki min aran ɗari biyu ba. To ka bani me? Ajiya ka bani? To. Ha? Ina faɗa kina faɗa saboda kake min aradan can Gaskiya ce ba wani gaskiya nan gurin. To mara ta mutunci. Ina da kin san ki ta ke sai na baki aro. Ya na ni marasa mutunci. Eh ka faɗa haka mana tunda sun wanko kafafuwa na sun kawo maka ni. Ka faɗa haka. Na yi sanyi da min aro. Ba za fa a bayar ba fa. Ba za ki ba. zan bayar ba. Ba za a bada ba. Ba bi za ki ban a ciki maganin cin ciki da ita. Nan man guda biyu. wallahi ba zan baka ba maganin ciwon ciki zan yi sai dai ka mutu ba za a bayar ba na fita hana wani ya ban aure eh ai ka saba ringa zuwa ana ana ana mun sallama a cikin gida ana wani ba da shi in bada haka ne ka jaza mun magana a cikin haka zaki kare wallahi kwai kwai kwai kwai kwai kwai kwai kwai a zuwa ce kwai baban hayaki Assalamu alaikum. Ah, ana hutawa? Kamar mutu, mutu. Sabon eh? ah, ba. ba Ba Ba ba ba. ka Ai wasu suna nan suna ta surutu ana cewa a mu mijin take a ce ta mori miji ko ma me za a ce ni ba san irin rufa ma kan ma ne muke a cikin gida. Ba mori mijin ba. a ta mura mana gaci eh? magana ta kai ma kai ma ka more ni tunda yanzu gashi na daho ka zo ka saya ka ci amma da kuɗi na yi mana in ban in ban kawo ba am ba ban saboda ta mu ta ta mu ta mu ta mu ni ma kamata ya eh? mu da ku ai da amana ana tare kuma mu da amana ta more mu ta mu ta mu ta mu mu balala Yaya kai baka da kudin siyan ni Wannan garin ne ka da Allah. Yanda garin yake. To ga guda ɗaya nan. Ga guda ɗaya nan. Na baka kyauta yi mana. Nagode nagode. Yawwa. Wannan harka ta yi. Oh, An ci wallahi. Ni ma ni ma ko kun jan yankon ba. Ni ma na ci na zaman tare. Oi. An ji kunya wallahi. Ni da ba za ka mun gowani kuɗi. An ji kunya wallahi. Mu ma ba gowani. a kai shi wannan kuɗin wannan za a dauki naka. A'a. Zai baka mu. Ni da ban canji na. ya ni za iya lamunta baka hamsin kai a ah, ba ma kai ma ya baka a a ba zai yi ba ya mu ka samu a kama dan kuma zan idan Allah ya kawo wa'inda za su saya ya a ban canji na eh, za a baka za a lamunta ta ko kuwa eh, a a fa ba na ga maka mu gurin tema fada ne eh. ba ba shi an jima na ma ba na ko kuwa ka dan ba da zai kyauta ka canji na boy a baba miji boy gishiri ya kare a ci haka ai na baba rayuwar nan tana birki to ya zai in ba nake so Na namiji ya kasance kai dai ka ji kunya wallahi Ai wasu suna fa yado kai da kai sai ka sani kaji ana cewa ta mori miji ko ka ji ana cewa miji take ai duk ba wani abu ne ba mu muka san rubin asirin da muke makan mata. a cikin gida duk ah. da na dauki koyi ban bada kuɗi ba ah. ai a ka ba ni kana damuwa ba kana birgewa akwai ce kwai a zo a ce kwai wannan ya kusa karewa ba sau da na baba na baba na har yanzu dai me kana ban kunya fa na baba ya kusa karewa ma kunyan me kullum ganɗe ganɗe ka ɗauko tallan kwai kana yawo unguwa unguwa a sai kwai to menene a ciki haramun na aikata ko me ba haramun ba to ma dai matar ka ta dora mata ai abun kunya ne da da labarin tambaye ka sai tambaye ni a mutane wani lokaci kukan so ku manta me ya kamata ku faɗa haka ko ba haka ba yanzu kana jin daɗi ne ko kuma jin daɗin kai ne ni yau a ce ga ga na babu can an tarbo shi ya shato kayan wani ko kuma a ce ga na babu can an taro shi ya dauko kayan wani ana a tare barawo ka fi jin daɗi kenan ba zan ji daɗi to sana'a nake to eh sana'a nake yi wacce nake taimaka ma kaina in taimaki iyali na in taimaka ma wani ma to kuma kana sana'a ba za ka ɗauko ta ka ta ba sai mata ka tsora mata lankwai ko ma me dinka wannan sana'a da kake gani akalla kullum mun samu yin samu na ɗari biyar kwarai eh, kuwa akwan a ah, <laughs> ka zauna nan kana wasa kana ganin shirme nake ko shashanci nake ko ko mori miji nake ko ma wace iya kuke faɗa ai duk ina jin ku a gari matsiyatan banza matsiyatan wuce duk ina jin abubuwan da kuke faɗa yi to lalle ta mora mu eh ta mora yaya za a yi na me harkan nan fa ni ma tunda muna tare wa ni ne a kai ka ba awa alai bari baka shawara da Allah eh. Gari ka tafi bakin titi inda ake gyaran babur eh. ko kai walda eh. ko kai kafinta ko kuma ka koma wurin masu ka dinga kulla maka kunun zaki kana kawowa nan majalisa ana siya amma wannan tafi karfinka ina gaya ma bakun eh ina eh yawa yawa eh, sai an jima to bakun ne ya da hulugu kamar da mini to a za ce boy 'yar gata na hafsi sai 'yar rena baba zo gefe na zauna gidan gwanna bango na gida baba uwa ita ce Alaka salamu, karɗi wa da zai kuma shi bai canzawa. Maraba lale. Bismillahi. Lale lale eh, eh, Ina zuwa. Lafiya gari ya yara. Ya gari ya yara ya yi na sai wani ƙara kyau kuma ga damar yi ga zakan nan ba ba idan yi magana yi amma ban da gaza ka hanna manta ban zuwa ga wannan tabara ai mu Allah ya riga gama mana da tafi arziki ne na duniya to Allah ya riga ya gama mana shi wallahi alhamdulillah to kawata zuwa ne ni ma ki sani a hanya <laughs> ai ba sa mutane ake a hanya ba idan dai Allah ne ya riga yi maka baiwa ko ya baka wani wanda yake da baiwa ko ya gama maka komai ai eh, ban fahimci abin da kike nufi ba kai assalamu alaikum wa alaikum assalam mara balale ina wani wasu wani lafiya lafiya kalan ai ina ta tsammanin zuwa yanzu ina ta jiran ki zo su kin san kuɗi ba zama suke yi ba sai ki gani ka kashe ko da ina hanya kai kai to ai wannan atamfofin ke duk biki da komin kalata ba gwara gwara ma wannan mata bayan dai ma ta ita ma din ma fa dai gaskiya ba ta yi min ba to ke ya ka dauko na sai tunanin kamar wannan za ta miki ko a'a gaskiya da shaura ke ya ka tashi ka dauko atamfar duk ba kalata ba yanzu in na saka wannan atamfan na baba cewa zai kai arha da yawa gaskiya ni dai ba zan sa ba in an sami masu kyau tsala tsala masu tsada ko mun kudin su ci kawo wallahi na baba zai siya kenan in Allah ya yarda baki da matsala an samu za ki gani ta shi ke ai zan koma ai in ga yanki mun ki Allah ya riga ya zama mana wallahi wallahi ki Allah ya riga ya zama mana ke kin san abin da yake zuwa a cikin wannan hmm? ba mun yi da zan je gidan na baba ba haka haka yanzu na je na samu matarsa da kuɗi dani sannan an kawo mata atamfofi wai wai wai zo mata ba Ne ta ta ta samu a hanyar sana'a nan da suke ta ce ai mijinta ne yake. Dama ka san yana sai da kwai. A na san yana kwai. Su ta mawa wannan kwan ba su yi suke ba. Wai shi yake yi. Ya? Wallahi haka ta ce mai. Kamar da kara. Dai baki da hankali wallahi. A ce mutum yana kwai ki yarda. Dama ai kai na san ba za ka yarda da ni ba. To na rantsa da girman Allah da bakina da na muka yi wannan magana a cikin gidan kuma. Ta gaya miki? Yana kwai? Yana kwai. Da zan tafi hannu na mun inda yake saka kwanta ta yi da kwaya biyu a ciki. <laughs> Kwai fa kika ci. A so nan kwan da ka kawo mun kwan mutum muka ci. Kin ci mutum? Ka dai ci, ni dai na san halal na ci. Halal. Wa ya san ma me kake a dinga da Kai, da matsala. Ah! Zan mu je ɗaki. Ni ne. Ma'amali. Duk mutane na cikin mutum. Ah, amma a ɗaki za ba za mu yi a bakin ban ɗaki da a cikin yi wa zaki ba ba wai ba ƙarya saboda zaman tare da haka. Mm. kasan dalilin da yasa aka daina sayan kwanka gaba ɗaya? A wuraren masu shayi da waya da sauransu da kake koya kwanka ba a siya yanzu. Mm. Kuma na tunanin baka taɓa tambayar kanka dalili ba. To magana zan gaya ma ta gaskiya. Falala ya riga ya gama ɓata ka. Ya gama fahimta ka. Saboda shi ke bada labarin cewar kana kai kake yin gwai. Eh, shi balala. Ta yaya za ka kai kwai? abin yana ta bani mamaki kuma kai akan kai idan zaka tambayi kanka zaka ga ai kasuwar ka ta riga ta yi kasa ba kamar ta da ba ko kana sai da shi kamar da kake sai da shi a baya a'a shikenan tunda ka ba dai shi tabbas tabbas balala shi yake faɗar wannan magana cewa kai kake yin kwai shi yasa duk kaso kwanka gaba ɗaya ta riga ta yi ƙasa mutane duk an dina sayan kwanka to na gode ka san zaman taron shine haka dama a zo a gaya mutum gaskiyar abin da yake tattare da shi ni bara ci saboda dama akan hanya nake na bara in zagayo ta nan ko zan same ka nagode nagode shikenan nagode sai an ji mutu mara wannan ko ba watan nan ce take yawo da ni tana to wai san wannan abin Abu ka bar eh? Ba abin da ka bari a cikin gida wallahi ba inda ba ka. ba ba inda ka ba. Babu inda za ka. Kika sani ko zuwa zan in nemo in kawo abin da zai amfani da shi? Ai ban ga alama ba. Kin gani da mafi shi kiba nake ji. Kawai gaya miki ne ban ba. Kawai na ɗaga miki kaba ne saboda ni ba na so a ce ni kullum fitina ta bangare na za su tashi. ke ce kika je kika samu balala kika ga mata ko matar balala kika samu kika ga mata cewa ga abin da yake faru a cikin gidan nan ko kamar ya na je na same ta ce ga abin da yake faru a cikin gidan nan sai mata me eh mana kin ga wata kai mun to ya aka suka sani suka san me to kika san magana da yake faru a nan ya aka suka ina yin kwai <laughs> eh wallahi ni gaban ma dariya wai yare suka san kana yin kwai eh, ba to shi ne kai ya za a yi inji in faɗi wannan magana haba ni gida ai yayin eh, da faɗi wannan magana ai kamar na tona kan mu asiri ne kai me yasa ban je in faɗi wannan zance kai ko baka yi da ni bane ba to duk bi ni hankali kullum ina ta ga miki bi ni hankali wallahi ba na so in fara sa hannu a cikin na fara sa hannu a cikin wallahi wallahi ba ki jin ba kai yanzu za ka iya duka na wannan in tafi in je sai na ba ya fa ka bin abin da zan ci a cikin gidan magana ta Allah ni yau ba na so ni rigima da kai kawai ka bani abin da zan ci abin da nake so alhamdulillah tun da kin je ta maslaha ni kuma ke min hakuri in je in dawo ki bani minti 30 kadai yanzu saboda Allah ina jin yunwa in ta zama har minti 30 za ki dan sauran abin da dai ki dan ki dan rage da shi kafin in dawo haka ake yi Allah ubangiji ya baka amin amin sai ba ki maganin wannan wahalar da muke muke ciki kasuwa ta rufe ba komai komai ya tsaya tak ka kuma ka da aka zo ka yi mun wai me ya tuko ki tafiya da kuna a garin eh to gaskiya dai abin da yake tafiya mm-hmm. ya saki min ina eh, eh, abubuwa suna tafiya insha Allah su rage ka tafi kai kai yin bayani me yake bukana da kuna ina zabanin ba abin da ka ga mu ba ina ka zai wannan wannan halin da fa malamin naji an ce ba ya sai da jakin da nasa ni kai na kumbiya kumbiya ike mun har yanzu an sai da jakin nan ban san me ike faruwa ba sarkin fada kada fa ko an kawo ya kawo wani abu ka fa ka fa turmushi ko da in ka turmushe fa wallahi ta lafa ba za ka ji daɗi ba sarkin bada na sani ranka da sha Allah kalau Allah ya taimake ina jin ka na ce dole fa sai na ga maka wannan a ga na babu yanda nake da shi aminin ya aminin ka na sani amma Allah da iko sai na babu duk kwai yake a ah. Allah saboda kai ba fa wasa fada um, um, malam malam balala ka fito kai mana magana ta gaskiya kar ka ɗauko labarin tatsuniya ko ka ɗauko labarin aljanu ka zo cikin jama'a ka ce za ka dasa mu ne. A fadar da gari na to sai ɗan adam zai yi kwai. Ya cikin fada. Da ta gune ka. Ka gaya masa wannan magana in ya tafi da ƙarya ne. Sai na dindake shi. Zan bincika zan sa ba a a nan gurin fa. A karmakan lau abin da ya kamata kenan. Sarkin fata A ji a zo mutu na baba. A ce Yanzu ka je wannan Ka A ta. Wata ka Allah ya A garin nawa? Allah Kai ka taba ganin ilon eh, ne ah, Na tafi nake. dan da nake na taba jin na taba jin wannan kakan kakana ma kujerin nan ba akan ta zauna gaskiya ne abin da ba tolin gurin shahin ciwo wani a gari ba gaskiya ne wannan gaskiya ne Allah ya taimake ka saboda kar a biya kai ya kawo ka sani ka ce ban gaya maka an gama gashi kan kai ji barka barka da ya Allah ya kalido na kalli ido na na baba na baba ka fita daga ido na da baba shi ne ka fita daga ido na lafiya ranka kai mata ma kake ma lafiya yi rage mata ba ma lafiya mata baka san mai kai ba yi ga nake ji a radio yau kai kai zo da shi da nan nawa gaskiya ne ranka dan kaji lafiya me faru yau ke zo shi garin da nawa gaskiya ne na faru sai eh, kaji ni ba san laifin da ne ba kuma ai ga mace ji ba nuna ja ga mace faɗa mai ne na yin kwai me me mu dogarar ka matata matarsa ta gaya wa matata matata ta gaya wa nace sai na gaya sarkin fada Allah ya taimake maza a ji a kai mu matarsa iyalin tashi iyalin tashi ta maza ki rawo ta yanzu nan sha Allah dan to dade ya sai a cin mutum yana gudu zancin ai hmm. duk ba ba kai da kai bayani ba ba kai da kai bayani ba in ne bincike ne zai nuna muni gaskiya ne kai in aka tabbatar aka maka lawo wala gari ne ya ba garin nan abinda mamaki ah! in wannan shi da ka zo ka kafa mana shi a nan garin ka bata man tarbiyyar yara Eh? layi ran kai da suke ba ba ba ba abin da ne sirri ne wallahi gyara a fara saboda da mahaifinka ba ana sabu ne da tana ina ga ta ta ba ga ta nan ran kai ke baiwa Allah anan waya mijinki wannan mijinki ko? Yana da mijinki. Zahar ya zama na da rance. Gaskiya ne yana yin kwai. Wato duk kwaikwai da ba Allah na ike siyarwa ya tabbatar mana cewa ke shaida ce shi ike yin kwaikwai ike siyarwa da ike siyarwa mutane. Ni na zo na same ki na zo miki ina yin kwai. Ka fara mun ba amma ba ta ka ta fara. faɗa. Ya ta zo ah, miki ni ina yin kwai. Wallahi ranka da ishe ni. A'a a'a. Sarkin mu rantsuwa. Sarkin mu rantsuwa ladan sa sarkin fada imun imun kwaba da kai zai ta takanka gurin. dan nan kuma sarfan gyara ran kai dai wannan zuwa nake so shi abin da nake zuwa so shi in zo a dafa in shiga gari ina cewa domin in rawa kaina asiri ba magana an taba ganin mutum yayi kwai kai dai idan na saka sarkin fara za ka iya zuwa can birnin inda ake kwan inda kake so kwan ai so wa ke ran kai dai wurin da ake sayarwa in gani nan ma na samu abin da na samu har can zan kai ka to kaga zan aika can inda kake sayo kwan a can birni din in abin da ke tabbata to ka tabbata hukunci zan baka na farko sai ka garin nan gaskiya ne ban zauna da kai ba tukuna gaskiya ne to haka yanzu gobe yanzu zan aika gobe yanzu a dawo na kofa gidana za a kawo min sakamakon abin da kake zuwa can gaje ka zo inda tabbata kuwa to hukunci ta fita gaskiya ne Allah kara ma lafiya Allah kara ma lafiya kara ma lafiya Allah kara ma lafiya sarki mata da wannan kuma da aka maka Allah da wannan ranka daɗe kawai a cikin jara ranka daɗe kar kai mana ku zana da sarkin Allah sai mu biyo ka da gudu ubar ka idan ka kuru-kuru ka taɓa ganin sa ina da lankon eh na taɓa ganin sa iya ta lankon har ma iban ɗaya to na samu na ci to wallahi da daga daga kana ciki a ranka daɗe ni kwan zabo ibani billahi ka san Allah billahi ka san Allah na ji ka a ciki to daga yau daga yana ka sarkin fada Allah sabbin wallahi da gane kafin sarkin fada wallahi Allah sabu ne ka ban san komai kai ba kawai dai sa aka dai kaka kaka kan jika ciki ko da Allah ya sa an ce ka ji a ciki ka san da ke ina da isko kai kai sheda ne <laughs> tun ina karami kake tare da ni ina da aljannu za su iya tashi a daidai lokacin in suka tashi in zai higa shiga zancen amma dai ni dai na san ba ni tattara ina ki ina ki ki bar gidan nasu ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba na baba me ne maka zaka sake ni ban gane ba kikan ba dan Allah dan Allah baka yi haƙuri yanzu ka san da Allah Na ga magana ta fa na gaya miki. Ke ashe yanzu ki ba ki da mutuncin da zaki irfa mana asiri a garin nan. Sai ki yi kirin duk bugari kina yawo da mu kina kina kina kina tona mana asiri ki zo ki ce wai wai wai wai me kika yi. Haba na baba rasa wanda zan tona wa asiri sai kai me kai da zan tona mana asiri. Na nawa gashi gari ya dauka cikin mutane kina ga musu ina kwai ina kwai ina kwai. Ba ni da wata magana da zan ga miki kawai ki je ki abinda na umurce ki da shi